to akwai wata waƙa da ta auku rana mai kamar ta yau ranar 23 ga watan al wanda ya dace da laraba 23 ga watan al-muharram hijira bakwai yau kamar shekara takwas kenan ko kamar shekara takwas kenan da an ta da karfafan ba mai zance a kubban da rihidin mahaifin imam mahadi imam masu al-askari da nasa mahaifin imam eh, ali alhadi da kuma mahaifiyar imam mahadi sai da da kuma gwagwansa yaran uwan imam alhaji sai da hakima wanda suke su huda wuri guda a samun ra <coughs> yau shekara kamar takwas kenan da wannan waƙi ɗin kuma sai dace dai da muharram suka yi ainihin ba mai ne aka daddasa a a daidai wajajen bari din da inda mutane suke ziyara kuma ya tashi wanda har ya rusa kubban da ke birbishin kaburburan nasu wannan a wannan lokacin mu ne aka yi ba wani zamanin da cancan ne ba nam akwai yunkuri da aka yi ta tayi akan makwantan bayan Allah din nan daban-daban musamman ma na shi Imam Hussein alaihi salam wanda ainihin an sha kai hari a kansa a lokuta daban-daban a lokacin umayyawa da da abbasawa wanda shi na na amirul mu'minin ba su da shi ba sai a lokacin mulkin abbasawa akwai shi amma ba su san takaimimin wurin ba kila da sun yi wani abu a wurin to sai zama a wannan lokaci na ma wannan shekarun aka kai hari a a makwantan imamai ne al'askari ya ne a samura wanda aka sa bamabama su ƙarfin gaske domin ana cewa shi wannan ƙubba ɗin shine kubban da ya fi kubban zinare da ya fi kowanne girma a duk duniya akwai ƙubobi da yawa tulloyi daban-daban a duniya amma lalle kubba na zinare ba wanda ya kai shi girma ah, <clears throat> shi wannan kubba ya ainihin wannan zarihi din imamai ne askare ne yana da tarihi mai tsawo na tun lokacin gina rauda din da kuma ainihin ainihin gine-gine da ya samu daban-daban lokuta daban-daban a wane ya gina shi wani lokacin wane aka sake ƙara mashi gini wanda har ya zuwa lokacin da ya kai wannan mustawa da yake a wannan lokacin kafin a rusa shi kudin bam din ya tada ainihin dari hidin ne ainihin abin da ke kewaye kejin da ke kewaye da na azurfa da ke kewaye da su da kuma kubbar gaba daya to an san dai wani abu ne da ne an san wa zai kasance ke da hannu a wannan al'amari tun da yake irin wannan zai iya aukuwa ne kawai ga waɗanda suke da sulɗa a kai kuma an san daidai lokacin su su amerika sun je sun salladu a ƙasar sun kama ƙasar saboda haka wannan ya sauƙaƙa musu kaiwa da komowa da iya abin da suka soyi amma galiba akan ce akan ambaci sunan su mutane ne da ba a san su ba a ce su koma in su ba yan ta'adda ko da ba ya dan ta'adda ku ga babban dan ta'adda da ya je mamaye kasa wanda shine ya sauƙaƙa al'amarin ya ewa shi kuma ya so a yi don haka ne ma wai har kasan italiya nan da nan ta ba da eh, abin nan alkawarin cewa za ta mai da ginin yadda yake to kuma ya haɗa italiya da kabarin a masu tsahiri a zamansu da su to ba yanzu haka dai ana mai da ginin ba italiya ke ba al'umma kamar da kusa ne duk haɗin a in maɗin nan ba waɗansu hukumomi ke ba al'umma ke al'umma suke da kansu da kuma gudunmoyinsu ne ake yi su suke ba da gudunmoyinsu wannan aiki yanzu ana na ana ta yin a tun wannan lokacin ya zuwa yanzu ana na ana ta aiki ana mai da shi mayar wanda ainihin za su ji kunya za su yi burin ina ma ba su tun farko ba yi aika aikan da suka yi ba dun yanzu ya zai zama yanzu kuma zai zama wani irin hamshakin ginin da kuma shi kuma zai zama yana cikin abubuwan ban al'ajabi na duniya amma ana mai da kubba din da sifofinsa da kuma har ma wuraren da ainihin da ce kwantatattu yanzu an faɗaɗa su har da mahallin da ake ce masar dabi wanda waɗansu mai zan ce musu ban sani ba kidahu mai zan ce musu akalla min zan ce musu kidahu mai suke cewa wai imam wai yana sardabi ne sardabi yana cin ɗaki a ƙarƙashin ƙasa lokacin da aka gina daki ma yana ƙarƙashin ƙasa ba ne yana eh, ground level ne daidai da abin yau da kullun ne gine-gine na da sukan koma ƙasa musamman a wurare wuraren da ke da hamada kan zama haka nan saboda yau da ko ba ko ba hamada ginin kasa na komawa ni ginin da yana komawa ka to yanzu ya ya an faɗaɗa shi ma ana iya ganin sa ma kaga in ma imam din ne ma gashi nan zaka je ka gan shi kin ɗaki ne yana da daraja saboda yana dangantaka da imam ali alhadi yana da dangantaka da imam hassan al-askari yana dangantaka da imam mahdi daki ne mai daraja daki ne na imam ali alhadi la to kuma akwai kisosi dangane da shi da daman gaske an ce zamanin wani sarki na banal abbas ya ce a ya da ya ji labarin cewa akwai akwai lalle akwai imam hadi don sun dauka sun kashe imam hasan al-askari kun bai haihu ba saboda ka sun ma sun yi frustrating din Allah eh mana haka tunda suna son su frustrating din Allah ne su ya gagara ma tun da ba yana ba ainihin dan imam masan alƙari askari shine zai zama imam Mahdi ba in suka kashe shi kafin a haifi imam Mahdi ba kaga ma sun ana haihuwan imam Mahdi ba haka suka ɗauka. sai daga baya suka fahimci cewa akwai ashe yana da da kuma suka gano su magoya bayan sa su suna cewa imam ya cika ci wani imam ce imam na goma sha biyu to shine nan ya tura dakarunsa ya ce su je gidan je gidan su su duk wanda suka gani su kashe to sun je shi suka suka buɗe wa ɗaki sai suka ga wani mutum yana sallah a kan shimfiɗa amma shimfiɗa na kan ruwa ne to sai shi sarkin dogarai wanda aka tura ɗin ya ce ma wani shiga shiga ka kashe shi da ya shiga sai ya nutse a ruwa ɗin sai ya ce ma wani shiga shi ma ya shiga har dai suna ta shiga dai ya ga duk suna mutuwa ne to sai ga abin ba ruwan da ya shiga sai ya nutse kawai ba za a sake ganin sa to sai ya ce ya wan Allah rufa asiri in je sarkin dogara rufa asiri na tuba sai jiya ya kira nan dogaran ya ce a bakin ranku duk wanda ya faɗa abin nan da ya gani kar wani furta suka ce wanda duk ya faɗa ya mutu suka dawo suka ga sarkin musulmi ga abin da suka gani ya ce to akwai wani ya faɗa to shi kenan ruwan wannan sirdabin to eh, ta dabam a wannan muhalli wanda sun daɗe sukan ta maganganu dangane na nuna ƙiyayya har da ƙiyansu ta kai su ga abin da suka aikata na na rusa wannan mahalli mai tsarki dangane da wannan ne ainihin zan son ambata mana kaɗan daga cikin tun da kaga ainihin ginin adraha da nan gine-gine na da makiya na na na kai hari to ya nuna kuma har wala yau gina su da raya su na da wani matsayi ke ah, an samu irwaya daga abi abdullah as-sadiq alayhi salam yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma amirul mu'minin ali bin abi talib alayhi salam yana cewa ya ali wallahi la taqtulanna bi ard al-iraq wa tudfan wa tudfa wa tudfanu biha yace wallahi za a kashe ka a ƙasan iraq za a bizne ka a cikinta a ƙasar iraq ne amirul ne ce qultu ya rasulullah maliman zara quburana wa ammaraha wa ahadaha me ke ga wanda ya ziyarci kabarburan mu ya kuma gina ta imara yana iya ɗaukan gini har wala yana nufin rayawa don imara ɗin mahalli yana nufin raya shi ne misali idan aka ce an yi ta amirin gari ma'ana an raya gari kamar misali daji a share a mai shi gari an yi ta amiri saboda haka gini ma ana ce masa imara za abin mai ke raya gari ba za a ga gidaje da jama'a ba to har wala idan aka ta amirin masallaci aji altu musaka ayatul haji wa imaratul masjidi a imaratul masjidi kaman kaman amana wa jihad fi sabilillah imaratul masjidi anan yana nufin ginin masallaci to amma akwai imara ma'anan rayawa da zuwa masallaci daga nan ne ma imma eh, aka sami umra umra ina na muke cewa man da ina nufin rayawa wato in an je masallaci an raya shi ne ta'amiri iri biyu ne wa akwai gini ta'amiri har ma yanzu da larabcin zamani dogayen gine-gine suna ci musu imara ne to ta'amirin masallaci ya haɗa abu biyu gina shi da kuma zuwa ciki da sallah ciki dimantan wurin da ayyukan ibada a wurin shi ne ma babban ta'amiri yawa to um, man zara um, kubura na wa ammaraha wata ahada ya kuma dimanci ya dimanci kaburbura sai manzala ya ce yace ce mini fa ne kamar ruwan amirin mai mu'minin sai ya ce mini ya abal hassan inna Allah tabaaraka wa ta'ala ja'ala qabraka wa qabra waladika baqa'an biqa'an min baqa'il janna yace ya abul hasan Allah ya sai Allah tabaraka wataala ya sanya kabarinka da kabarin ƴaƴanka wato wani bigire ne cikin bigiran aljanna wa arsatan min arsatiha wani eh, falali ne wa arsaye to wani wani muhalli ne cikin mahallan aljanna inna wa inna Allah ta'ala ja'ala quluba nujaba'i quluba nujaba'i min min khalqihi wa safwati wa safwati min ibadihi tahinnu ilaykum wa tahtamilu al-madhallati wal adha yace kuma Allah ta'ala ya sanya a zukatan zababbu na halittarsa da zababbun bayinsa su zai rika ɗamfaruwa ya zuwa wa'annan kaburbura na kuma su ɗauki wata ta hamadul aba mazalla wal aba kuma su ɗauki kaskanci da da cutarwa akan akan dimantan kaburburan ku fa ya amuruna quburakum wa yaksuruna ziyaratikum taqarruban minhum ila Allah wa mawadatan minhum li rasulih sallallahu alaihi saboda haka su wa'annan bayin zababbun za su yawaita zuwa ziyaran kaburburan ku amiri eh, za su dimanci kaburburan ku da yawan ziyartarsa kuma za su wannan za su yi ne domin kusanci da Allah da kuma son manzon Allah ula'ika ya ali almahsusu na bi shafa'ati waɗannan masu wannan ya ali su ne waɗanda aka keɓanta su ne keɓantattu da cetona alwaridu na haudi su ne masu shan daga ƙoramata wahum zuwari gadan fil su ne masu kawo mani ziyara gobe aljanna ya ali man amara quburakum wa hafa ka anna ma'a ana sulaiman bin daud ala bina'i baitul muqaddas shi wanda ya raya kaburwarinku da gini kenan wannan da gini da raya da kuma dimance su da gini da dimanta to kaman ya taimaki Suleiman bin Dawud ne akan ginin Baitul Maqdis wa man zara quburakum adala zalika thawabu 70 hajjatin ba'da hajjatil ba'da hajjatil Islam wanda duk ya ziyarce ku kaburburan ku wanda ya kaburburan ku to yana daidai da ladan sa yana daidai da wanda ya hajji 70 banda hajjin islam hajjin islam shine wani wajibi wato hajjojin nafila kamar saba'in wa kharaja min dhunubihi hatta yarja min ziyaratikum ka yawmi waladathu ummu kuma zai dawo gidansa daga ziyaranku kamar kamar eh, ba zunubi kamar yadda ranar da uwarsa ta bi shi abshir wa bashir awliya aka wa muhibbika minan na'imi wa qurratul aini bima la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khabara ala qalbi bashar kai ma kai albishir ga masoyanka mabiyanka da masoyanka na ni'ima da tsawon ido na abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kun bai taba faduwa a zuciyar wani ba walakin wasalatan minan nasu zuwa zuwar qurburukum kama yi yu'arruna zaniyati bizina iha amma za a sami waɗansu waɗanda ya kira husala husala to shi ke waɗansu waɗansu walaƙantattun mutane waɗansu to shi na wawaye to waɗansu wawayen mutane za su riƙa aibata masu ziyaran kaburburanku kamar yadda ake aibata mazinaciya da ɗanta a wancan lokacin annabi kenan wannan lokaci namu da aka lalace yanzu ya zama kawa yanzu mace tana da ɗan zina ma sai ta riƙe abinta amma da da ne in gidan da aka yi zina ma wai ana da wani labarin wannan yan shekarun baya wani yarsa ta yi zina sai ta haihu ta wata yarsa budurwa ba ta yi aure ba sai ta haihu a gidan to da safe ran juma'a ranar suna ya zo da ragon suna yana son a yanka duk aka rasa wanda zai yanka ragon to sai ya zan ya tsaya tun safe har lokacin da ake za a fara zuwa juma'a sai ga wani mutum za shi zuwa juma'a ya ce an da Allah yanka ma ragon sai yanka masa da gaba aka ce kai ne kana yanka ragon ɗan da mutum mutumin ya ta kuka ya ce wallahi ban sani ba ni da ya ce yanka rago ne Allah ya isa shi ma wannan shekarun baya kenan to kamar da ake aibata eh, eh, mazinaciya da ɗanta haka za a aibata mai ziyaran kabarin ku wato ana ganin mummunan abu yake aikata ula'ika shiraru ummati irin masu aibata mazaitan ku su ne a shiraran al'ummata la'ana lahu shafa'ati Allah ba zai su ceto Allah ba zai taɓa su ceto samun ceto na ba wala na haubi ba su zo ga makora mata ba ballan sana masu sha to kaga wannan hamma mai mai yani kike wannan da mahaƙiƙin da yawa sun istizlali da irin waɗannan ruwayoyi akan wajibcin ta'amirin kaburburan su ta'amirin din su lalle mun yanzu mun kai wani marhada da yanzu mutane suke ce wannan shirka har suna ganin wanda ke yi mushiriki ne jininsa ma ya halatta a shararen wannan al'umma wanda ba su sami ceto annabi kun ba su sha daga koramansa ba su ke wannan wai ya zubilla to wannan ku ba zai baka sai sai to shi al'amarin haka ne yadda al'amarin ya faru jiya haka yake yau yadda ka ga makasan husaini suka tashi suka bar shi da shi da yaran gidansu da sabansu a falali suka tafi suka yi tattara kasassunsu suka yi masu sallah suka bizne suka tafi abinsu sun inta al'amur an gama an dauka an gama ya kake gani mala sai ga masoyan husaini su sun raya al'amarin su har yau din mu har yau din mu su kuma wancan suna ta gamuwa da tsinuwa to aka gani masoyan su har na yanzu su kuma ya za su ji masoyan wanda suka yi kashe kashen ya za su za su ji za su so haka nan za su amanta da abin kamar da wancan suka so amanta haka masoyan su na yanzu ma suna so amanta shi yasa duk lokacin da aka yi wani abu da yake tunatar da su yake tunatar da al'umma 'ya'yan annabi za ka ga mukin annabi na jin haushi na'am zai ce ya yarda da annabi amma da an faɗi wani abu dangane da 'ya'yan annabi sai ga ya ji haushi wai a daina ana shirka ne yana sa annabi wannan ko kaɗan mukin annabi wani abu mamaki da su shine za a ce wani ma hata ma ya'yan aka ce wannan wannan ai jikan annabi ne sai ce to wannan ai ba zai amfane ka ba gobe kiyama ba zai amfani ka gobe aka ce wani kuma jikan wani ne <laughs> sha Allah shekar jinin wani ne eh, babban sahabi <laughs> ashe alhamdulillah ko Allah ya maka babban rabu eh, sai ga yana wani bashara ya daga yi sare salamu alaikum eh, jinin wani ne babban sahabi ai daga annabi sai shi a daraja insha Allah ko shi ne na biyu a daraja ma ga yana ta murna kun ba su ko jin kunya za su ce su jikan wani sai ga kuma ana girma su amma ina annabi to zai amfani kan alaƙa in ka lura baya kauna annabi yana son a manta da annabi ne gaba daya komi na annabi a manta da shi za a ce kuma ai wannan kabarin wani jikan annabi ne aka ga duk hankalinsa ya tashi ika shirarar ummati la ana lahumullahu shafa'ati wa rudu na haubi to ko ko waɗannan tarukan namu dun raya al'amuransu ne rahimallahu man amurana in inji imam Ja'far Sadiq eh, wannan wannan taka taron raya al'amuransu ne eh, shi yasa kuma duk masoyinsu su yi ji daɗi ne makinsu kuma zai ji daɗi. Eh, duk makin zaga ya jawo shi da mai ake wani saro ba an kashe mutu ya mutu ba ya shi kenan tukuna mene bakin cikin mene bayan an gama ba ba tun zamanin ku ne ba tun zamanin da aka yi aka gama ba wato intihal kalam shikenan kamar yadda wa'ancin suka yi ba sun ce intihal kalam ba an gama eh, su ma haka wayannan suke cewa na yanzu masoyansu na yanzu eh, kuma da zaka da kana cewa alatsi ne maka san Husaini alatsi ne mai zuri sai ka kuma su shi atu da sai ka shi atu da ya bata yana jin haushi eh, yana son sa ne kuma ka tabbatar da yana da zai zamanin yazidu da ya je karbala ya kashe hussein to insha Allah za mu yi addu'a tawassul shi ma wannan cikin shirkoki ke na nau'in mu wai shi muku garanti ainihin duk wanda ya roƙi Allah ta'ala da wa'annan a'immatul masumin haƙƙi ne ga Allah ya amsa addu'ansa tabbas wanda zai ya gama Allah da manzonsa da Ali da Fatima da Hassan da Hussein da 'ya'yan Hussein tara haƙƙi ne ga Allah ya amsa masa addu'a amma wani kaga kuma wanda Allah ta'ala ya ya sa ya rashin sa'a ya sami shakawan duniya da lahira sai ce shirka ake shi saboda tsananin tauhidin sa ma baya roƙon Allah kome abin da ya dame shi sai ya cika tauhidi mal da ya yi sallama shi assalamu sai ta shi kawai zumbur ba ruwan shi sai bai da wata me ke so wajen Allah mai gaida da tauhidi kawai sai gaba abin shi ya gama tauhi ba ya gaba balin in kuma aka ce an gama Allah da wani sai ka ga yana huci an yi shirka ne wani ake ce ake ce wani eh, an gama wanda da Allah ya ce ga annabi ya ce wai ba a yin hakan sai ce masa ana ba ana gama kace ana ana gama mutum kana iya gama Allah da aikin ka na alheri sai ce eh, suna da hadisi hakan cewa tafiya ta tara wasu suka shiga wani kogo sai dutse ya rufe su sai suka ce ba abin da zai fishe mu sai dai mu roƙi Allah da ayyukanmu sai suka roƙi Allah kowa ne ya faɗa aikin sa dutse na budewa har ya gama budewa suka fita isa mai tsawon san wannan labarin to saboda haka suna jawwaza cewa mutum ya gama Allah da aikin da yayi sai ce masa mutum kana iya gama Allah da aikin ka na alheri sai ce sai ce to kaga aikin ka yafi annabi sai ce ya zaka ci ka to an ce a gama Allah da annabi ka ce a ba ai amma kana gama Allah da aikinka kaga aikinka ka yafi mai nikin eh mana sai kuma wani shuru kuma baya ba da saraka don annabi wani yana ba labarin wani bas da fasinjoji ainihin wani wani almajiri ya zo ya bara sai wani ya bashi sadaka ko naira ashirin ya bashi kuma sai ji mutum ya ce a bani don Allah don annabi sai ce a don annabi kake cewa ba na abin ba na bayarwa don annabi sai ya karba kudin sai sa aljihu sai wata mata ta dauko naira 500 sai ce gashi don darajar takalmin annabi haba fasinjoji suka dunga bashi kudi don darajar takalmin annabi kawai sai almajiri ta shi himi da kudi a biki sai aka bar ɗan ƙungiya da waje baki shi a wurin shi shirka ne shirka ne ainihin bayarwa don annabi da roƙon Allah a gama shi da annabi da kuma yi don annabi a wurin shi duk an bauta ma wani Allah ya subhanallah ko ta ina ina sai ya sami addinin oho kila shi ma Allah yana masa wahayi ne kai tsaye ko duk da ba dai ba da ba dai addinin da annabi ya zo da shi yake ba tun da addinin da annabi ya zo da shi duk akwai wani to shikenan za mu yi tawassuli kyala mai cewa shirka ne bai da rabo ne a ina tawassulin yake ɗari ok farko farkon littafi nan ku إن شاء الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي خرجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي خجراتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشبعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشبعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي درجاتنا يا وجيه عام عند الله اشفع لنا عند الله ان شاء الله معلم اجابه ان شاء الله اي ادعاء كواي ادعاء بكاتون من على هري الله بيام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج مجلين فرج مقرج قصد جاركو جمع صلى الله يخرج روحه استجيب استجيب اللهم اني على insha Allah gaba ɗaya kafin mu kammala tawassulin mu za mu karanta wasu addu'o'i za mu karanta du'awar faraj ilahi azumar bala yana gaba can kaɗan gaban akwai a du'awar faraj a nan bayan tawassul ya sa faraj banda wannan can gaba akwai wani faraj ɗin akwai ma wani tawassulin kadin gaba kaɗan a mafati mutum zai ga ilahi azumar bala an gan shi ko ilahi عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف القطاع وانقضى الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاءتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلم قريبا كلمح البصري أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد أميمتا يا محمد يا علي يا علي يا محمد أقارأ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجلة العجلة العجلة يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين insha Allah to mu kammala da ƙarshen tawassuli ya sadati ya sadati wa mawaliya inni tawajjatu bikum a'immati wa uddati ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله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 rabbana wa taqabbal du'a je ne dan magana dangane da mutane akan dan ta makara ga lokaci yana ta korewa insha Allah kuma mu yake ciki ranar talata mai zuwa za mu yi zaman karshe na jerin wannan zaman jajidin insha Allah kuma bayan nan wata talata in ta zagayo zai zama bakwai ga watan safar shi ma za mu sake zama domin jajen shahadan imam hassan al-mujtaba insha Allah inda aka zo da wuri mana da zama biyar kenan banda tafsiri da tafsiri da balaga muna da zama biyar kenan za mu yi kokarin kammala tarihi har zuwa dawon iyalan gida zuwa madina sannan kuma abin da ya saura za mu yi wa'in za mu kalli wa'insu janibobi na wannan eh, waƙi na hashura insha Allah ربنا وتقبل دعوه think we know a lot of